jiki na rawa alhaji miƙe ya kwashe ta da mari wayarsa ya yi saurin cirowa ya latso lamba ya sa a kunne ba a jima ba ya ce yauwa don allah a turo motar 'yan sanda gidana yanzu eh kis ɗin kisa ne don allah a yi sauri kashe wayar yayi yana kuka ya nufi banɗaki fitowaye da ruwa ya fara shafa ma musaddam sai dai ko motsi bai yi ba zubewa zinar ta yi cikin kuka ta ce don girman allah alhaji ka rufa min asiri tsautsayi ne da sharin shedan kai ma ka san ko kiyashi ba na iya kashewa bane Bana iya kashewa bare mutum wallahi musaddan bai mutu ba su ma yayi saratu ce kawai ta san mun kashe na san mun kashe tunda ba mu kashe maka ɗa ba ka rafa mana asiri akan saratu dan Allah ture ta yana faɗin wallahi ko karan gidan nan ko kashe sai na sa an daure ku ashe dama baki da imani dan nawa da nafi kauna zaki illata mini to bari ki ji wallahi idan ya mutu sai na kashe ki da hannuna kuma ita ma da kuka kashe zan tsaya mata Allah sarki a guje ta fito daga ɗakin ta ɗauke da jaka bata tsaya komai ba ta yi waje da gudu kasa buɗe gate ɗin ta yi hakan yasa ta zagaya ta bayan gidan benci ta samu ta haura zuwa waje tana dirawa motar 'yan sanda na tsayawa a kofar gidan ta sauri ta laɓe ganin sun nufi gate suna bugawa yasa ta zame ta gudu Alhaji buga kofa ake zan fita na shigo da su cewar mai gadi. Jinjina kai yayi ba tare da yayi magana ba da sauri ya buɗe kofar ya fita ya sake kullewa ihu zinab da sa tana birgima a ƙasa, tana kuka a tare suka shigo makulli ya sa ya buɗe ɗakin kafin suka shiga yalla bai gata nan ita da ɗiyarta ne suka kashe saratu kuma suka bige musaddam gashi nan a kwance ba mu san halin da yake ciki ba mai gadi ya faɗa yana nuna zinatu jinjina kan inspector yayi kafin ya juyo ya ce Sajan. a saka mata ankwa kofar kofar bala ku je a dubo ɗayar yarinyar duk inda take alhaji kai hakuri za mu ɗauke su duka mu wuce da su asibiti domin a tabbatar da lafiyarsa sajan ka dauke su dukansu da kyau miƙawa alhaji yayi miƙewa alhaji yayi yana share kwallar idansa matsowa sajan yayi da waya kafin ya dauki saratu bayan ya gama ya dauki musaddam kyalle yasa ya dauki karfan da yake gefen musaddam kafin ya koma baya matsowa ispeto yayi ya duba gawar saratu kafin ya bawo kafin ya bada umarnin a dauke su duka sauran yaran shi suka dauke su zuwa waje kallon alhaji yayi ya ce alhaji ina so a rufe wannan ɗakin kuma a bani makulli har zuwa lokacin da zamu kammala bincike yanzu za mu iya tafiya asibitin na kai alhaji ya jiki a sanye ya ce ba damuwa malam hassan ka bashi makullin bara na ɗauko babbar riga sai mu wuce malam hassan zamu bar ɗan sanda guda ɗaya sai ku zauna tare kafin gobe cewar expeto allah sarki baby lafiya kuwa ina cikin bacci na ji kiran ki ba me ya faru haka kika fito cikin dare Smart da yake zaune cikin mota ya tambaya yana kallon Mima. Sai ta kanta ta fara yi kafin ta ce dadi ne ya kama ni. Ina kwalbewa. Shine fa ya dauko bulala zai zane ni kawai na gudu waje. Shine ya ce kar na koma masa gida. Shine fa na kira ka. Kai amma dad dinki yana yawa. Fine babe kamar ki ya ce zai doke ki. Haba, ai yanzu ko yara an daina dukansu. To yanzu tafiya zamu yi zuwa gobe sai ki koma ko? Babu inda zan koma. Tunda da ya ce na bar masa gida, gara na koma gida na yi zama na hankali kwance ka san yanzu babu abin da ya kai rayuwar yanci daɗi murmushi ya sake zai magana ta ce ka ja motar mu tafi kaga dare yana ƙarai. sauran sauran maganar mayi a gida yanda kika ce baby Allah sarki zaune suke a ofis ɗin likita suna jiran tsammani gabaki ɗaya hankalin Alhaji a tashe yake wani irin haushin Zinatu yake ji da tsanarta a zuciyarsa gabaki ɗaya kanshi ya ɗau zafi sai hawaye yake fitarwa shigowar likita ya sa ya goge idanun shi ya miƙe kamo shi espeto ya ya zaunar da shi zama likita ya kafin ya ajiye takardar hannunsa ya ce kamar yanda kuka yi tsammani musaddan bai mutu ba sai dai ya shiga koma sanadiyar bugun da aka yi masa akai yanzu haka mun tura shi ɗakin gwaji domin mu tabbatar da inda ya ji ciwon saboda internal injury ya samu ita kuma ga report din ta nan bincike ya nuna ta mutu da misalin karfe 1 da minti 30 na dare an yi amfani da wani abu mai laushi wajen shaƙe mata wuya har sai da ta daina numfashi babu wani shatin hannu a wuyanta sai dai mun samu shatin hannu a jikin hannunta wanda alamu suka nuna mutum biyu ne suka yi kisan kuma ɗaya ya yi amfani da hannunsa wajen danne ta domin ɗayan ya samu damar kashe ta mika ma inspector takardar yayi amsa yana faɗin mun gode likita kuma za mu je mu iya binciken mu idan akwai bukatar mu sake dawowa zaka iya ganin mu a kowace lokaci miƙewa alhaji yayi kafin ya ce likita kana ganin a fitar da musa dan waje zai fi samun lafiya ko ko za ku iya kula da shi ba zan iya cewa komai a yanzu ba abinda zamu jira fitowar result sa. matukar aikin zai fi karfin mu zan haɗa ka da wani abokina da yake aiki a India ina ganin sai ku kai shi can nagode sosai likita ka taimake ni kada na rasa musaddam dan Allah miƙewa inspector yayin yace Alhaji zan wuce za mu iya kokarin mu wajen ganin an kamo Mima a duk inda take kuma dole za mu gurfanar da su a kotu domin su karɓi hukunci ita ma Saratu za ku iya tafiya da ita domin mun kammala binciken da za mu yi likita ina neman alfarmar ku a aje ta a wajen ku kafin wayewar gari zan yi magana da ƴan uwanta domin su zo sai a dauke ta a yi mata sutura nagode sosai inspector a shirye nake domin na baku goyon baya wajen ganin an hukunta masu laifi ban damu da cewar ta ce da diyata ba tunda har suka iya aikata kisan kai wata rana ni za su nemi kashewa don haka zan taimaka muku wajen ganin an kamo mima har zuwa kafafen sadarwa zan ba ku hotonta domin a sanar kada ta gudu ta bar gari idan kana da kwakwaran lauya ina so ka bashi wannan kes din ba ka da damuwa alhaji akwai wacce na sani lauyan gwamnati ce bata da wani aiki sai kare haƙƙin waɗanda aka zalunta kasancewar Saratu mai aiki a gidanka na san za ta iya za ta iya iyayinta wajen ganin ta bi mata haƙƙinta. Allah sarki an ba me yasa ba kya san a zauna lafiya ne kin sani sarai bana son damuwa saboda abubuwan da suke gabana kawai tunda safiyar Allah baki bani komai ba baki bani komai na ci ba sai ki kawo mini matsala haba an ba yaushe kika canza hali ban sani ba goye ido ta kafin ta ce idan ban kawo maka matsala ba idan ban kawo maka matsala ta ba wa zan kai mawa kuma na ga lokacin karyawa bai yi ba shi yasa na kawo maka magana sanin yanzu baka da lokacin zama sosai yasa na zaɓi wannan lokacin domin na faɗa maka damuwa ta kare shi maganar tana kara sakin kukan kissa matsowaye yana faɗin ya isa ka babu wanda zai karɓi rayyan daga wajen ki kamar yadda kaltume ta baki shi tun bayan yaye har gobe yana a matsayin ɗanki me yasa zaki damu dan kawai yana zuwa wajenta suna fira kada ki manta jini fa ba wasa ba kuma na ga ko me zai yi sai ya shawarce ki kafin yayi dan Allah kada ki kawo mini abin da babu shi a gidan nan waye yake nuna miki iko akan rayyan ya yace mana idan ba iko take nuna mini akan sa ba me yasa za ta dage dole sai ya zauna a cikin gida yanzu fa ya rima ba yaro bane me yasa za a bar Ramiyo ya zauna a inda ake so shi kuma ya rima a takura shi yanzu dai matsalar ki shine Rayyan ya koma bangaren sa na waje ko haka nake nufi amma na san ko ka amince a yanzu da ka kai ma yaya maganar na san zata lalata ci zata lalata zancen me yasa zaki ce haka ita faculty mai kawai tana kokarin sai da tarbiyyar gidan nan ne amma tunda har kika kawo korafi akan Rayyan na san tabbas shine yake son haka to ki dauka ya koma da ta shigo zan sanar da ita abin da na yanke murmushi ta sake kafin ta goge idanunta ta ce nagode sosai yallabai har ka sa na ji daɗi na faɗa maka ina jin yarima a raina tamkar ni ce na haife sa duk abin da zan yi ma dan ciki na zan iya masa domin farin cikin sa shine nawa ni ma na gode sosai da kulawarki akan gudan jini na Allah sarki zaune suke a keɓantaccen ɗakin da aka ware ma Hasina suna jira a fito da ita daga ɗakin dressing na ladiyo ce ta shigo zama ta yi kafin ta ce har yanzu ba su fito ba gogo ta ce wallahi kuwa kin san sabon aiki za su yi dole sai sun daɗe har kin sallame su har kin Sallame mutumin na sallame shi dama alkawarin da na yi masa shi da wannan matar da nake faɗa miki na je na cika kuɗin da hajiya ta bani ne na basu saboda bana son su ga kamar zan yaudare su a saman kujera aka turo hasina gabaki ɗaya an naɗe jikinta da bandeji har fuskarta ta bakinta da hancinta kawai aka bari a waje kama ta suka yi suka ɗora a saman gadon kafin suka maida mata ƙara ruwan suka fita matsawa suka yi a tare suna mata sannu hawaye ne suka zubo mata kafin ta ce gogo ki yafe mini na gode da Allah ya bani ya bar ni a raye har na sake ganin ki na san ban kyauta miki ba dan Allah ki yafe mini ki daina kuka hasina mu duka mun aikata laifi ni dai na yafe miki mu koma ga Allah mu nemi yafiyarsa fata na Allah ya baki lafiya mu je har duku domin mu nemi yafiyar babban ku mami zan fita yau kuma ba za ki karya ba za ki fita bayan kin ce yau sai goma za ki fita aiki mami wallahi waya na samu tun da safe daga inspector Jafar akan wani case na kisan wata mai aiki da matar gidan da diyarta suka yi kisa kuma ikon Allah wani irin rashin imani ne a ce matar gida da diyarta su kashe mai aikin su wani irin rashin imani ne haka wallahi ko mami ni ma abin ya bani mamaki tunda na ji wayarsa na san marar karfi ne aka zalunta domin ya san bana aiki akan masu kuɗi bari na je idan na dawo kin ji sauran bayanin to Allah ya bada sa'a amma ban yarda ki fita haka ba zo ki kafa kai ki shanye shayi gashi nan na hada sai na saki hada wani nawa yanzu kai kuma a can ko ɗaya bangaren yanzu kai kuma ka yarda da abin da ta faɗa ko haba smart da ka da komai wata za ta yi maka wayo ai wallahi ban ji fitar ka ba ta ba zan bari ka fita ba haka kawai ka sani ma ko daga gida take ka sani ma ko ba daga gida take ba ka sani ko wani mugun laifin ta aikata a wani waje ta gudo wajenka haka kawai a zo a kama ka to wallahi ba zan zauna da ita ba kai daga ganin idanuwan da ka san ba ta da gaskiya kawai ka je ka sallame ta ta tafi haba alfa bebin ce za ta mini wayo tunda ka ji fa ta faɗa haka da gaske take yi ba ta taɓa min karya ba na san yanzu ba za ta yi don son ranta ba kuma mata ce gida za ta kama ta koma can ka faɗa ya ɗage kafin ya zauna ya ce shi kenan, amma gaskiya ta tafi da wuri ka san dai kana kawo wasu babes ɗin zamanta a nan za ta iya kwafsa mana kafin smart ya yi magana rayyan ya shigo hannu ya basu suka kashe kafin ya faɗa kafin ya fada saman kujera yana dafe kai prince ka kuwa kwana biyu mun kasa gane kanka fa gashi yau mun ganka da wuri haka tsaki ya ja kafin ya ce ni kaina na kasa gane abin da yake damuna kawai bana jin daɗin gidan hakan ya sa yau tun da wuri kafin ma na ganta raina ya kara ɓaci na fito ko umma na ban shiga muka gaisa ba sai na sai na koma samiyar dai samad ya faɗa yana murmushi dafa shi alfayi ya ce abokina ka yarda da maganata wallahi san samiya kake yi kuma ita ma tana son ka kawai kana son wahalar da kanka ne ture hannunsa ya kafin yace ba wani santa da nake yi kawai ina jin haushi da tace tana da saurayi me yasa za ta kula wani ma a tare suka sa dariya matsowa smart yayi ce cool down prince lokaci yayi da zaka zuciyar ka haka nan idan ma baka santa ina so ka daina bishi da ita ka dauke ta tamkar yanda kake ɗaukar friend ɗinka a school ina mai tabbatar maka zaka ji dadin da baka taɓa ji ba shiru kafin can ya ce to yanzu ta ina zan fara kar ka samu damuwa zan shigar da kai class ɗin alfa suka sa dariya ga baki ɗaya yanzu dai ka kira ta ka ji yanda ta tashi idan har tana ra'ayinka zaka ji saurin bayani wayarsa ya ciro ya latso sunanta yana murmushi rike take da waya tana tunanin kiran shi ko zai dauka kawai ta ji kira ya shigo azabir ta tashi zaune ganin sunan prince a saman wayarta babu bata lokaci da sa wayar a kunne hello prince har ka sako daga fushin ta faɗa tana murmushi daga can bangaren rayyan ya murmusa kafin ya ce haka ma zaki ce ba zaki bani hakuri ba ko ai ban san laifin da nayi ba da tuni na bayar da hakuri dan bana son ina ganin ka cikin fushi ka fi kyau idan kana dariya yaushe yaushe ki zai zo ni fa wasa nake maka bani da wani saurayi saboda kina son bacin raina shine kika faɗi haka kenan ba komai kin kyauta tunda kin hana ni bacci waro ido ta yi kamar yana gabanta kafin ta ce kai prince banda sharifa kai da ko gani na baka sanyi idan ka shigo ma da wuri kake fita kullum fuska a daure har abinci fa da kyar nake ci saboda ka daina mini dariya yanzu dai kin yi wanka yanzu dai kin yi wanka na zo mu je gidan Ada da Zafira a'a yanzu dai zan shiga wankan Hamma ya ce za mu je asibiti kasan zan fara aiki a asibitin su Adda amma ka bari idan muka dawo zuwa yamma sai mu fita shikenan sai kun dawo ya kashe wayar yana sakin yalwataccen murmushi duka alfa ya kai masa yana faɗin wo romeo na suka sa dariya ga baki ɗaya kar ki ce komai duk abin da kike tunani akan rayyan ina sane da hakan kuma ba daidai bane uwa ta rika bambanta ƴaƴanta kamar yadda kike kyautata zaton alkhairi akan ramiyo shi ma rayyan dole ki yi masa wannan zaton domin dukansu daga tsatsanki suka fito don haka na yanke hukuncin rayyan zai bar cikin gida ya kuma bangaren sa amma me ye dalilinka na faɗar haka ka bani kokarin hujjar da zan iya yarda da ita nayi maka alkawarin matakar tana da karfi zan amince da kudirinka mikewa ya juya baya kafin ya ce saboda Samiya ta dawo ba zai yi a ce babban saurayi kamar Rami kamar rayan sai ya wuce ɗakin Samiya kafin ya je nashi ba ya kamata a ce ɗakin namiji ne a waje na mace a ciki don haka wannan umarni ne ba shawara ba kamar yadda kike son gyara tarbiyyar rayan haka ne ma nake so a cire zuciya ta sauke kafin ta ce ba zan ja da maganar ka ba domin ko da yaushe kai ne a sama amma ni ban dauki wani abu dan ɗakin rayyan yana ciki ba a na za mu fi saka mishi ido domin ka san inda yi karatu amma tunda ka kawo naka uzurin ba komai Allah ya sa kan shi fi zama alkhairi amin zaki iya tafiya azabri halisa ta miƙe har jakarta tana faduwa ta baki ɗaya yanayin fuskarta ta ne ya canza jin sunan da inspector Jafar ya ambata a sanye ta koma ta zauna kafin ta ce kana nufin mai aikin gidan Alhaji Buba ce matarsa da yarsa suka kashe kwarai kuwa yanzu haka matar tana cikin sel yar ce ta gudu a daren jiya har yanzu ba mu same ta ba amma barista lafiya na ga yanayinki ya canza da na faɗi sunan Alhaji ko kin san shi ne shiru ta yi kafin ta ce ban san shi ba kawai abin ya daga hankali na ne a ce matar gida da ɗiyarta sun haɗu sun haɗa karfe sun haɗa karfi sun kashe mai aiki tabbas wannan kisan yana nuni da wani abu dole akwai sirrin su da ita Saratu ta ji amma kuma me bincike ne kadai zai tabbatar da haka ni ma abin da nake tunani kenan domin a lokacin da muka je gidan mun iske dan Alhajin shi ma kwance a ɗakin a shi ma kwance a ɗakin Saratun wanda suka yi amfani da karfe wajen bugar masa kai ya sume a nan take abu ɗaya nake tunani watakila lokacin da suka je kokarin kisan ya je ɗakin a gudun kada ya tona musu asiri sai suka yi yunkurin haɗawa da shi sai dai shi Allah ya tsare shi bai mutu ba zabara da ta yi ce ta tsorata shi saurin miƙewa yana faɗin halisa lafiyar ki kuwa ko dai akwai matsala ne ya sunan yaron alhajin da suka buge to wai kin san alhaji ne da zaki nemi sanin sunan yaron shi tambayar ka kawai nayi ka bani amsa sunansa musaddam kuma ba karami bane ba zubewa ta yi saman kujera cikin wani yanayi hakan da ta yi ya katse masa maganarsa cikin sauri ya zagayo wajenta ruwa ya zuba a kofi kafin ya miƙa mata amsa ta yi ta kafa kai sai da ta shanye kafin ta sauke ajiyar zuciya idanuwanta ne suka ciko da kwalla da sauri ta mayar da glass ɗinta kafin ta miƙe ta ɗauki jakarta barista ina kuma zaki je juya baya ta yi kafin ta ce wannan babban kes ne tunda har ka ga sun kashe mai aiki suna takama da dukiya ne shi kuma musaddam da kyar idan ita ce ta haife sa dole ina bukatar lokaci zan je gida ko me kenan zan yi maka waya domin ina son ganin mai gidan mai gadin gidan jinjina kai yayye shi shikenan baki da matsala a shirye nake ne abin da na saba domin ganin na kwato ma marasa karfi hakkin su ina jiran ki ficewa tai daga office din kai tsaye ta shiga motar ta rufewa tai kafin ta dukar da kai tare da sakin wani irin kuka ta jima a haka kafin ta tayar da motar ta fita Allah sarki wannan kenan menene musaddam din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku ne zuwaira Allah na tuba ka yafe mini ina zaune za a kashe mini jini na yanzu a wani asibitin yake mami da take tsaye dafe da kirji ta tambaye Halisa tana kuka goge hawayen idanunta ta yi kafin ta ce wallahi mami ban san asibitin da yake ba ka baki ɗaya hankali na a tashe yake tun daga lokacin da na tabbatar kes din na zuri'ar mu ne sai dai ban bari Jafar ya gane ina da alaka da musaddan ba me yasa kika boye masa duk da mahaifinku yana da tabo a ki, bai kamata a yanzu ki juya masa baya ba domin na tabbata a yanzu yana tsananin buƙatar taimako ko me mahaifinki yayi miki ba za ki taba canza shi a matsayin uba ba na sani mami kuma ni ma akwai dalili na yin haka na tabbata a yanzu abba ba zai iya shaida ni ba domin tun ina karama sa da ni ke kadai ce zai iya shaidawa don haka zan yi aiki na ba tare da ya san wace ce ni ba ina so ya fahimci kuskuren sa zan iya cewa wannan abu da ya faru Allah ne ya kawo shi a gabar da ta dace ya nufa ni ce zan gudanar da wannan kes din domin ya ganar da abba kuskurensa don haka zan dage wajen ganin nayi aikin da abba zai zubar da kwalla zai yi nadamar abin da ya aikata mai hali irin nasa zai yi Allah wadai da kasancewarsa a haka sauran mutane za su ilimantu da wannan kuskuren na abba ta karashe magana tana sakin kuka mai tsima zuciya kasa magana mami ta ita ma ta goge mata ta goya mata baya suka ci gaba da kuka Allah sarki me yadi yau kai ne a gidana Alhaji Usman da yake zaune saman kujera ya faɗa cikin yanayin mamaki gyara zama mai yadi yayi kafin ya dukar da kai ya ce kawo ka yi hakuri da abin da ya faru hakika na yi kuskure wajen yanke maka hukunci ya kamata a ce na bi shawarar zakari na yi bincike mai zurfi kafin na canza maka sai dai shirin zuciya ya kwashe ni har na kaurace maka na so na rushe ginin da malami ya bayar da rayuwarsa wajen ginawa ina mai baka hakuri duk da har yanzu ban samu wanda ya shirya wannan abu ba amma na hakura kuma me ya yi silar mutuwar malami ya zo ne a gabar da ajalinsa yake ko babu shi malami zai mutu domin babu wata halitta da ta isa ta kara dakika ɗaya idan ajalinta ya zo wannan haka yake kuma kowaye zai ɗauki irin matakin da ka ɗauka domin ɗa mai kishin iyayensa ne kaɗai zai iya nuna fushi idan aka samu wanda ya taɓa su bare kuma kai da ka samu labarin wanda ya silar mutuwar mahaifinka hakika na yi nadama kuma ina mai baka hakuri akan abubuwa da na shirya a baya ba sai na ce komai ba amma tabbas na yi kuskure wajen kin bin umarnin malami bai da burin da ya wuce ya ga ya haɗa kan zuri'ar mu sai dai ban kasance tamkarsa ba san ba na san duk wani abin da yake so a lokacin da yake kokarin jawo ni jikinsa a lokacin ni kuma nake kokarin nisanta daga gare shi da a ce har yanzu kana a duku ina mai tabbatar maka zan siyar da gidana na koma can domin na cika burin malami to sai dai zuri'ar da take garin nan